بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukin sarki da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan juma'a mai tarin albarka ta goma sha uku ga watan jimada saniya a wannan shekara ta da uku daidai kuma da hudu ga watan mayu watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a cikin karatun mako mako na tafsirin alkur'ani da ake yi a wannan masallaci mai albarka da kenan kwakungu za mu tashi a inda muka tike a ƙarshen aya ta hamsin da biyar muka tsaya a darasin da ya gabata cikin wannan sura mai albarka suratul qasas kenan yau za mu tashi aya ta hamsin da shida na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين idan ubangiji Allah maraukin sarki yake ce da annabin shi mai dubin daraja innaka ya kai wannan annabi mai dubin daraja innaka lalle kai la tahdi man ahbarta lalle ba ka shirye da wanda kake so ka shiryar duk wanda kake so ka shiryar da shi ka kimsa shiriyar ya karɓe ta ya shiru wannan baka wannan amma kan yana mutum shiriya ya gane shari'a ce ya rage ya karɓa ko ba ya karɓa ba wannan shine naka amma ya zama da kakkin same shari'ar ya shiru ya kama aiki da shari'ar baka wannan walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah madaukakin sarki shi ke da wanda ya ga dama wanda yake so shi wa huwa shi Allah madaukakin sarki shine a'lamu shine wanda yake masani bil da waɗanda yake shiryayyu ne ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaddara musu shari'a tun fil asal ta yadda ko da suna kafirci a yanzu nan gaba za su musulunta ai akwai kafirin da yake sun yi kafirci daga baya kuma suka musulunta don waɗannan ba sa cikin waɗanda yake Allah ta'ala ya ce khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lam azabun afi waɗannan ba waɗanda aka ninka musu aka ɗirge su da kafirci bane ne har abada kamar waɗancan na farkon bakara to amma waɗannan wannan akwai wanda yake Allah ta'ala ya kaddari zai kafircin bayan wani lokaci kuma ya musulunta shi sa Allah ta'ala ce huwa alamin bil mutadin Allah ta'ala shine mafi sanin waɗanda suke za su shiru tuntun asar na farko da sani Allah ta'ala ya kore wa annabi shi mai dubin daraja cewar innaka la tahdi man ahbabta lalle kai ba ka shirye da wanda kake so ka shirye da shi irin wannan ayar irin ta ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha laisa alayka hudahum shiryar da su su kamsu shirya su rike ta ba naka bane ba kuma dora ta ba dora maka a ce dole sai ka tilasta mutum ya shiri ba amma abin da yake a gare ka shine ka nuna ma mutum shirya kun ga wannan ayoyin za su zama babu cin karo kenan tsakanin wannan ayar da laisa alaika hudahu da wa da abin nan innaka la tahdi man ahbabt da kuma wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim wa innaka kuma lalle kai la tahdi wallahi kana shiryarwa ila siratul mustaqim zuwa ga tafarkin da yake nan ƙarai miƙaƙƙe kana shirye da mutane zuwa kuma ana aka ce baka shiryarwa sai da ci shiryar kala biyu ce kala ta farko shine ka nuna wa mutum shiriya wannan kuma aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wa innaka latahdi lalle kai kana shiryawa kana dora mutane ila siratul mustaqim akan tafarkin da yake shine da daidai amma ka kimsa wa mutum shari'a ya karɓe ta ishiru wannan kuma ba naka ne na Allah maɗaukin sarki ne shi shi kadai sai zama na ayoyi ban sun karo kenan da juna menene sanadiyar wannan maganar ta cewar innaka la tahdi man ahbabta lalle kai ba ka shirye da wanda kake so ya shiru walakin Allah ya hadi man yasha lalle Allah ta shi ke shirye da wanda ya ga wanda yake so ya shiru al-imamu turmufi a cikin littafinsa abin da sunan a kitabun tafsir ya ce babu wa min suratul qasas bab wa min suratul qasas a kitabun tafsir wani babi da ke cikin abin nan babin da zai bayani akan abin ya shafi tafsirin suratu al-qasas ma'ana sura da muke magana akai kenan ko yace rahim qala hadathana bundar wa muhammad bin bashar قال حدثنا يحيى بن سعيد أن يزيد بن كيسان قال أبو حازم الأشجعي هو كوفي اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمني قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فقال لولا أن تؤيرني بها قريش إنما يحمل عليه الجزع لا قررت بها عينك فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء yace da isnadin sa cino jinin har zuwa ga Abu Hurairah ta radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kara mashi yadda Abu ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya ce li annihi da babbansa dan uwan mahaifinsa shine ba shine shine Abu Talib ba a mata tsira da aminci Allah su tabbata a gashi yana da yana da ah, am batta batta da yawa wannan da ake magana shi ne Abu Talib ya ce ma battansa Abu Talib kun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ashhad laka biha yawm al-qiyamah zan maka shaida da ita ranar al-qiyamah zan tsaya maka da ita ranar alkiyama daidai lokacin yana cikin ajali yana cutar ajali manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama ya je duba shi a daidai wannan lokacin sanadidu quraish manya-manyan quraishawa masu aka a ji ka irin su abu jahal irin su abdullahi bin abi umayya duk suna nan yace ka ce la ilaha illallah ashhadu laka biha inda Allah zan maka shaida da ita zan tsaya maka da ita a gaban Allah fa sai yace laula an tu'ayyirani biha quraish ai ba don kada qurayshawa su muzanta da wannan kalmar ba ba don kada qurayshawa su zo su ce kuma na bi addinin yara ba so su dinga aibanta ni inna ma yahmilu wa alaihim tasa' abin da ke sa ya rufe wani shine gajen haƙuri don da magana fatar da ce ai ba ta tsoro a jiki ko ba ka kyau so na ana zagi zagi ya tsoro maka a jiki bai tsoro ne a jiki ya tsoro maka a jiki kuma shi wanda yi zagi iya abin kenan da zai iya yi ba zai ya ɗan mai ɗan hutawa a uku bulla? ba ka ga da dalili an kure shi ƙarƙar kat babu babu komai ya fi cike a tara makiɗa su yi bandiri su yi zage-zage a yi sawa a memori a ta komai shi kenan abin da za a yi tunda abin ya gabar na malaman su sai kuma abin da nasu su ta gurmi suna ta zagin mutane la aqaratu bi ya yace in ba dan haka ba ba dan kada kwai za su aibanta na ba da na da wannan maganar hankalinka ya kwanta ka ji sanyin zuci in ji kenan in abu ɗari yake faɗa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa anzala Allah azza wa jal sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha a ga wannan hadisi haka yake a cikin sunan turmiji haka na kuma akwai irin hadisi riwayar Abu Hurairah kenan ko cewa ya fito da abin fili wannan magana ta faru ne a a cutar ajali ta Abu da Abu da abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama wa da iski wannan hadisin kuma hadisin bukhari da muslim ne lokacin da abu ɗari yake cutar ajali sai za Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama ya ce ai am ai tana cikin adatun nida banda ya akwai ya akwai aya akwai ya wata ake nida ita akwai ai sai ya ce ai am ya kai bakkana Qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatu kalma ce daya daya uhajju laka bi indallah da zan maka hujja da a gaban Allah zai tsaya ne da ita a Allah madaukin sarki fa qala abu a lokacin ranar sulhu ya wannan maganar da abu jahal da abdullahi bin abu umayya suna gefe da abu jahal da aran sulhu ya wannan kalmar ya ce qul la ilaha illallah kalmatun uhajju laka da inda allah sai abu jahal da abdullahi bin umayya suka ce a targhabu an millati abdul muttalib yanzu za ka bar addinin abdul muttalib abdul muttalib kuma shine babansu za ka bar addinin iyaye da kakanni tunda shi daman kamar da zamu karanta a sura shi daman abu abu jahil ko abu jahal shi daman tsarin sa wurin rushe da hawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah ya faɗa sai ya ga warware abin kawai in ya zanta na sallam ya zo ya yi aziya ce kaza ce kaza shi kuma sai ya biyo wurin sai ya zo daidai wurin ya warga wannan magana sai daga da nan tsira da mun ji Allah su tabbata gare ya ce da Abu Talib قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك عند الله سي أبو جهل da Abdullahi bin Umayya suka ce a targhabu an millati Abdul Muttalib yanzu za ka bar addinin Abdul kenan falam zai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'riquha alai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi bai gushe yana kujiro ne da wannan kalmar ba yana maimaitawa yana cewa qul la ilaha illallah kalmatu uhadu laka bi indallah wa yu'ayyiranihi bi tilkal maqala su kuma suna muzanta shi ya za a faɗi wannan magana hatta qala abu talib akhir ma kallamahu har ya zama na ƙarshen da abu talib da su yace ala millati abdul shi kan abashi ya yi haƙuri ya bashi ya mutu akan addinin abdul muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah ce la ilaha illallah wani hadisi hadisi ne na bukhari da muslim hadisin farko da muka bara rayu hadisin abdul nan imam turmudi mazalar tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi in kun a wannan kisa da muka faɗa ya ba da kulawa ta musamman bizat musamman da abu talib tunda har ya tsaya a kansa yana cewa ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza bayan kuma ba shi kadai ne ɗan uwan mahaifinsa ba ai abu jahal yana cikin abu lahab yana cikin yan uwansa abu lahab yana cikin yan uwan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma babban manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ne amma da yake tsinan ne ne manzo an sauko da sura ana tsine mishi ba tabbat ya da abi lahab wa tabb ma aghna an malihi wa ma kasab sayasla naran zata lahab ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مصر haka ba ta tsine da shi da matar shi gaba daya to amma abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ga Abu Talib mana ba da wannan kulawa har yake cewa zan roƙa maka gafara ba ba bayan ya rasu bayan ya mutu akan addinin da ba na musulunci ba ba na Allah ba ba addinin musulunci ba ce zai roƙa ma gafara muddin ba hana ni ba Allah ta'ala ko hana shi yace ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena wa law kanu uli ba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mawdatu adhaiya saboda ne saboda Abu Talib ya ba shi kulawa Abu Talib ya bayar manzo Allah sallama kulawa ta musamman ya ba shi kariya kaga da shi ya rike shi don bakwansa ne a hannunsa ya girma sannan duk da ba addininsa ɗaya ba ya ba shi kariya a matsayin ɗani na ɗan uwansa ya ba shi kariya a matsayin ɗani da ya fito daga ƙabilarsu ya ba duk kowace irin kariya ya je zai gara akwai lokacin da annabi tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ya tashi ya tafi ka'aba zai sallah to a daidai wannan lokaci akwai shaidanin su abu jihal akwai abu jihal akwai abdullahi bin zaba'a shi abdullahi sai abu jihal ya ce wa zai je ima wancan mai sallacen ta'addanci sai abdullahi bin zaba'a kan yan kuma cikin kenan ko sai ya tashi ya zo sami jini da ɗanyen kashin dabbobi ya takuɗa shi manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah igiyar fahimsu manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya samu Abu Talib yace ka ga yadda suka yi sai ce su waye sai ce suna wuri kaza suna wuri kaza Abu Talib ya sako takobin sa yace mu je ka nuna musu suna yanko kwana suna ganin Abu Talib da za su taka sai ce duk wanda ya taka a bakin ransa dole suka tsaya ya ce da shi waye maka wannan sai ya nuna abdullahi bin zaba'ara cewa shi ne wanda yanayi abu ɗan ya ɗebo duk wannan kashin awaki kashin shanu da jini ya cakwara biyan mulki mai jikin shi tuwa shi gaba ɗaya har yake cewa wallahi lan yasulu ilayka bi jam'ihi hatta hatta uwassada fi turabi da fina fasda bi amrika ma alayka ghadabatu وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلا قد وكنت قبل امينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا yace wallahi ina rantsuwa da Allah lai yasulu ilayka bi jam'ihim dukkan su ba za su iya kaiwa zuwa gare ka ba hatta wasada fi turab da fina har sai an turbude ni a ƙasa an bulli ba na sai bayan ransa kenan fasda bi amrika ka fasa ƙwan al'amarinka ka yi addinin ka yadda kake so ma alaika zababatun babu wani tashi hankali babu wani wani zai ma wani abin nan su ba nan suke ba su gargajiya su da suke wa hana su eh? a ciki ko sun a ciki to kuma sun gina ya ku karanta hadisi da sai hana ku أنا شنو بعد فاشدى بأمرك ما عليها غضابة وبشر كيفرن تكي وبشر بشارة كي بشارة بذاك لما وقر منك عيونا إذا نوانك سكنت كسامك وانشير زوجي ودعوتني كاتر عيوني كاتر إن وانا أديني كنا وزعمت أنك ناصحي كما كاتر كي وانا ذاك من نصيحاني يجي ترى لما ذا الله صلى الله عليه وسلم فلا قد سبقت والله تبس كافة قد wa kunta qablu amina ai tintini ta kasance amintacce tintini ba wai yanzu da ka zo da manzanci ba ai ko kafin ka zo da manzanci ana kiranka amin da kada da musu fi umaran min ai na zauna a cikin tsawon shekaru wa arasta dini ka bujiro da addini ka kawo da addini ka kawo addini kada araftu tabbas na san bi annahu shi wannan addinin da ka zo da shi min khairi adyanin bariyati dina shi ne fiyayyen addini na halittu baki daya in jiwa laulal malamatu wace inda ba gudun zargi ba ba don zargi ba an hazari masabbatin ko gudun zagi Na yadda ta musamman ai da ka samu wani cikin sauki da za ka yi kila na karɓi wannan addini to amma da mai za a ce na addinin yara za a danga zargi yana a ce da tilin ne cikin yara kaza kaza ka babu isa Allah ta'ala ya ce wa hum yanhauna anhu wa yan'amna an wa hum su yanhauna anhu suna hanawa a taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana taba shi ba wa auna anhu kuma suna nesa da shi ba sa karɓa abin da yazo zo da shi ga dai abin da Abu Talib ya faɗa haka Abu Talib ya koma ga Allah a addini iyaye da kakanni shi ne wani yake tambaye ce ya Rasulullah wannan abin da Abu Talib yi maka zai amfani shi ranar alkiyama kuna jina ya ce zai amfani shi na farko dai ba za a haɗa shi da shaidanu ba a wutar jihannama ba za a mai ka ba za a ne a ba za a sanya mai wasu takalma na wuta wanda yake su yan wuta suna ganin inda su suke a halin da yake ba sun gama tsira da ke daya shi kuma yana ganin babu wani wanda yake shi kafirci kenan malam kafirci kenan Allah ta'ala yake mai mala ke cewa innaka la tahdi man ahbabta lalla ke ka shirye da wanda kake son shiryarsa walakin Allah ya hadi man yasha sai Allah sai dai Allah shi ke shirye da wanda yake so wa huwa a'lamu bil mutadin Allah ta'ala shine mafi sanin wadanda suke shiryayyu tun fil azal na'am وقالوا إن نتبع الهدى ma'aka نتخطف min ardina أولم يمكن لهم حرمنا لمن تجبى ثمرات تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا سكبين بتشوى وسنا بعد هنزلي akan kin bin addinin musulunci suka ce in nattabi'ul huda har in muka bi wannan shirya da manzon sallama ya zo da ita ma aka tare da kai mutakhaffaf min ardina za a fitar da mu cikin gaggawa a kasan mu za a fitar da mu cikin gaggawa za a kore mu halura a za a kore suke ganin in sun bi shirya za a kore su a wurin aiki kare tattalin arzikin su za a hana su bashi da ake ba su za a fushi da su amerika za ta fushi da su wato ta ingila za ta fushi da su ko waye waye waye duk abu kaza zai faru ko ba shi bane mutakhattaf min ardina za a kore mu za a hana mu sai Allah ta'ala ya ce awalam numakkin lahum shin ba mu mallaka musu ba ba mu tabbatar da su ba ba mu ba su ba haraman wani wuri mai daraja wani harami mai daraja aminan wanda yake amintacce wa man dakhalahu kana aminan kuma muka sani su ne jagorori wannan wurin fa ya ilayhi samaratu kulli shay' ana kawo 'ya'yan itatuwan komai da komai daga ko ina sassanin duniya shine tujuba ilaihi ana shigowa da kayayyaki zuwa wannan gari na shamaratu 'ya'yan itatuwa kulli shay na komai ko kuma yujuba ilaihi shamaratu kulli shay kaga ko ka karanta tujuba tujuba fi ne limanin musamman fa'ilu shamarat shine na ibn fa'il yujuba ma haka sai dai yujuba an yi tafkiri tujuba an yi ta'anis كله رفو وما تجي دا شينا فعل ثمرات شينا نعب الفاعل ده فكان الفعل ده نعب الفاعل عربة كبع عربة ده دمي ده دار المجرور فعن الله كتفين يا علاك يا معنف يا علاك يا جماعة مذكر يا علاك كتير جاءت إلينا فاطمة يا علاك كتير جاء إلينا فاطمة سيد عنصر فصل دمي ده إلينا mun gane wannan da ke ko kan mu shiga wani uzura mun gane Allah ta'ala yake cewa tujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan lil ladina wannan arziki ne na musamman daga wurin mu walakin aktharum la ya'lamun sai dai mafi yawan su ba su da masaniyar haka balle su gode ma Allah madaukakin sarki akan wannan dubin nuna da musu na'am وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وليد الله ما نبي زرجة وكم سودوا بعدين كودي بسودوا أهلكنا من قرية من هلكت ببراني بالألقاليوما ستالي هوا بطرت معيشتها irin alƙarin da yake sun samu arziki suka ƙi gode ma Allah ta'ala a kan wannan arzikin da suka samu shine bakurat suka yi girman kai ma'ishata saboda amfani da suka samu kawai rayuwa da suka samu ba yanzu suna talauci ba ne ubangiji Allah wajen sarki ya gore musu arziki shi nan birjik suka ƙi su imani don su gode ma Allah wajen sarki sai Allah ta'ala ya hankalar da su fatilka masakinmu ai ga garin ruwan su nan ga gidajen su nan lam tuskan min ba'dihim kwata kwata ba bayan halakar da su ba a sake zama a ciki ba tun da aka halakar da su ba a sake zama a ciki ba kwata kwata illa qalila sai an kadan ne wata kila wasu ne suka da dare musu gari su gari ya rayu su wuce ko kuma suna tafiya ne su dan huta zuwa malace rana ta yi sakaliya su wuce amma ba wasu zauna dindindin ba ba a bukata an kifar da su ba wani wanda ya zauna a wurin ba wa kunna nahnu warithin Allah ta'ala ya ce mun kasance mu ne waɗanda za su gaji abin gaba ɗaya kuma gare mu nan wato rashin gode ma Allah ta'ala akan ni'imomin da Allah ta'ala yi wa mutum ba karamin da mai gani kaga waɗannan Allah ta'ala ya musu ni'ima suka yi godewa akan ni'imar da Allah ta'ala ya musu Allah ta'ala ya kifar da su وما كان ربك ليهلك القرى حتى بعث فيه حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا نهلك القرى إلا وأهلها ظالمون الله تعالى ما كان ربك وبنتك بكسر جبل أي من مهلك القرى والذي هلك القريو شين القرى القريو تن القرية أبن من قرية القرية هدى أبن بزمك تي وكم أهلكنا من قرية سوداء أهلك القريو سوداء كم الخبرية تفيد التكفير وما كان ربك من ملك القرى وبين ذلك بيكس ان شيء بزي هلك القريب حتى يبعث في امها رسولا حسي يا ايكو ده منزل a cikin asalin garin ya wa'azantar da su ya nuna musu tauhidi ya nuna musu adalci an suka bi tauhidi suka bi shirka suka ki musulunci suka bi kafirci suka ki adalci suka bi zalunci to a wannan sai Allah ta'ala kuma halaka da su wannan aikin aikin wannan manzon ya tulu alaihim ayatina yana karanta musu ayoyin mana hatta ya basu min ya rasulan alaihim yana karanta musu ayoyin kuma yana musu bayanin abin da ayoyin sai kunsa wanda ku basu min ya rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabli wa min qabla lahu dalalun mubin wa ma kunna qura Allah ta'ala ce ba mu kasance masu halakar da alqariyu ba wa ma kunna muhlikil qura muhliki kaga mudaf kenan al qura mudaf ilay isa aka share mu din asalin shi muhliki ne sai aka share mu nunu saboda idafa hudiftu wa ghayri musbatan fi makanihi ka anni nunu al jam'i hina yudafu yace hudiftu an share ni ka anni nunu al jam'i kamar ka ce ni nunu jama'a ce hina yudafu lokacin da aka zama da ita mudaf ilay ba share ta ke ba ya shine wa ma kunna muhliki al qura ba mu kasance waɗanda za su halakar za su kifar da birane ba illa wa ahliha zalimun ba ce sai ma'abuta waɗannan garuruwan suna azzalumai zaluncin su shi zai sa kuli kuli kubara da su a kifar da su na wa ma utitun shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma الله خير وأبقى أفلا تعقلون الله تعالى وما أوتيتم كما دك أبن أكباكم من شيء نكوى أبو فمتاع الحياة الدنيا تفصلي أبنينا جن دائرة والدنيا وزينة هذا كوا ba abu ne mai dawama ba kuma cewar ba abu ne mai dawama ba wannan kowa zai ba da shaida don shi karan kansa ya san wani mutum guda da da ba shi da shi yanzu yayi da arzikin yanzu kuma arzikin ya sake tafiya arzikin ya sake dawowa ya sake tafiya an gaba ba ka ba za ka rasa mutum ɗaya ko biyu ba da a baro yake ya dawo ya yake da shagora abin da sake kuma koma ka aka sa duk haka da wani duniya duk kayan duniya kuma haka za a gani na zinata haka shaddoji ne motoci ne mashina ne komai saturu ne kuɗi ne duk za a kawa ne na duniya shekara ashirin da biyar baya babu gudan naira dubu a najeriya babu gudan naira ɗari biyar a najeriya kai babu ma gudan ɗari biyu kai babu ma gudan naira ɗari kai naira hamsin ma babu shekara ashirin da biyar baya ta yi da abubuwan da Allah ta'ala ke bayarwa ado ne na duniya ta hazin karin wannan abin mai roɗin mutum ya ta bin abu sakakakakaka abin da zai zo ya kare a sake wani a shi kenan sai ya kare a yayi don ya kora ba shi duk ba wata uku in an wata wayar sai ya canza shi ba wata waya ba ta wata uku a hannunsa shi kuma kaga ta da ka jarabe shi kenan shi waya ba ta wata uku a hannunsa tsoratan ya sai wannan wata ya kare ya sarba albashi ya yi waye zai sai da ita ya waye shi kuma ta nan ne bai sanya da zai kai taimaka ma addini ba bai sanya da zai dauki nauyin dalibai biyu su je su karatu addini su je su karanta ba bai da zai dauki dalibai biyu su je kawai su karanta da al'usulul salata qawaidul arba ahlari arba'un hadith juzu amma duk bai sanya ba a shi dai wata agaya ba ta wata uku hannunsa a haka duk wata ake yayi a bidiyo na lokacin har ma za a ga wani shi ake ga ya ci ta fito la ilaha wa zinatuha yana duk Allah ta'ala yake cewa wa ma wa ma utitu min shay'in ma ta'ala yajiduna wa zinatuha ma inda Allah khair abin da ke wurin Allah shi yafi wa abqa kuma shi ne shine madawami abubuwa ne kenan biyu shi yafi yafi wannan kenan ba na biyu kuma wannan yana ƙara ma inda kun yan fat wa ma inda Allah ba zai ce wa abaka afala ta ƙilu shin ba ku hankalta نعم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة ثم هو يوم madaukin sarki ya ce afaman wa'adnahu yanzu shi wanda muke ne alkawari wa'adan hasanan kyakkyawan alkawari ya la sanya mu daga cikin su Allah ya ce wanda muke ma alkawari kyakkyawan alkawari fa huwa laqihi wanda yake shi zai haɗu da wannan alkawarin da muke mai shi ne aljanna kuwa kamar mata'amani za a kamanta shi da wanda muka jiyar da shi daɗi mata alhayatu duniya jin daɗi irin na rayuwar duniya wanda zai zo ya wuce inda jin daɗin a kusa yake ya zo ya wuce sun هو sannan shi ɗin kuma yawan alkiyamati ranar alkiyama nuna al-muhdarin yana cikin wanda za a halarto da su cikin wuta za a haɗa shi da na farko ba zai hada su ba za a taba hada su ba don na farko shi ne mummuni na biyu kuma wanda yake kafir ya ɗaura kafirci gindi Allah ka tsare mu ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء ربنا غويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون الله تعالى تشوى يوم يناديهم ambata musu ranar da ubangiji Allah maɗaukin sarki zai kiraye su faya kolu sai Allah maɗaukin sarki ya ce aina shuraka'i shin ina abokan tarayya ta allazina kuntum taz'umun waɗanda kuka kasance kuna riyawa kuna kamun kafa da su kuna ce kuna bauta musu domin bautar da kuke musu ta kusan dore ku zuwa gare ni don kuna cewa ma na abuduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa ina waɗannan waɗanda kuka hada bauta ta da tasu qala allazina hatta alaihim alqawl sai waɗanda suke jawabi kalma ta kafirci ta tabbata a kansu su ka sun tabbata su ne hatsabiban gidan wuta su ne makamashin wuta sai su ce rabbana ya ubangijin mu haɗula illazina aghrana ga su nan waɗanda muka batar da su haɗula ga su nan su ne waɗannan allazina aghrana waɗanda muka batar da su aghrana mun batar da su ne kama aghrana kamar yadda muka bace to haka yanzu da wanda ake kaga wannan wa yake wannan magana wanda ake bi shi shugaban ne gurin media din ne yake wannan jawabi yake cewa rabbana hadila ya ubangijin mu ga sunan allazina aghwayna waɗanda muka batar da su aghwayna mun batar da su ne kama gawaina kamar da muka bace haka suke faɗa tabarra'ana ilai ya Allah mun barranta zuwa gare ka ma kanu iyana ya abudu kwata-kwata ba su kasance mu suke bautawa ba su je su nemi wanda suke bautawa in ji mabiyan kenan to haka irin waɗannan maganganun an faɗa sai a ce kuna ga wani a zage a tsage ta tun anan duniya hira na alkiyama irin wannan mutum ya daɗe yana ta faɗuwa yana ta waya akan wani mutum guda akan wani abu guda wai yana kamun kaba da shi shi kawai mai hidima Allah bai halicci ka dan kai hidima ba وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اما shi ya kama wani yana taimai hidima yana taimai kaza yana taimai kaza وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون wakil Allah ta ta'ala yake cewa sai a ce in ud'u shuraka'aku ku kiraye abokan tarayya fada'ahu sai ku su kiraye su din yasta yastajibu lahu su waɗanda ake bautawa din ba za su taba amsa mana musu ba amsa musu ba ba za su amsa musu ba akan ba za su amsa musu dan ba su cancanci abota musu ba wara awun azab kuma suna ga azabar kurkuru دموع وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم لمن يرى أم بينا دوت الجحيم بدوا ليس بان توالا كثر مريتا الله ما هو سلم لا يسد من زنجي الله تعالى يقال مش درجة الله تعالى يقال مش درجة لا يسد من زنجي وأنا أبوان دجازك ورأى القيامة أتجاه من كلمتها لتجاه القيامة تزوب أي فتو ما فتو manya su faɗa ma ƙanana ƙanana su faɗa wa manya Allah da Allah ya ce ga abin da zai faru law annahum kanu yahtadun inda sun kasance sun kasance law annahum inda su din law annahum kanu inda su din sun kasance waɗanda suke neman shari'a da sun shiri na ويوم يناديهم فيقول ماذا فأجبته المرسلين ويوم يناديهم فقاموا يا كريم النبي من درجة كأنبتا مسو يوم يناديهم ranar da Allah zai kiraye su fayyakun abinda wannan tambayar ta kunsa sai Allah ta'ala ya ce ma za a jabtumul mursalin me kuka amsa ma manzannin da na turo da Allah ta'ala faɗa yanzu ya kira tambaya mabiya ake tambaye su me kuka amsa da me wacce irin amsa kuka bayna manzana da na turo na ala ta alawa cewa da mas'alan nan jina ursila ilayhim wala mas'alan nan mursali wallahi za mu tambayi waɗanda aka tura musu manzanni kuma za mu tambayi manzanni to ga tambaye da za a yi ma waɗanda aka tura manzanni a ce da su ma za a jartumin mursali da me kuka amsa ma manzanni nan فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء كباء سيف تتوى لا بارك تكون لكم يقتل مسو يمكن تمسو yawma izin a wannan rana ba ne cewa uffan fahim la ta asalu su din nan babu wani wanda zai tambaye ni ce tunamin kaza tunamin kaza ba wanda zai faɗi wannan don ba su amsa ba shi ne Allah ta'ala yake cewa fa'an ya ta'alihim al'amba sai batutuwa gaba ɗaya su ɓace musu su makance musu yau na izin a wannan ranar fahim la ya tasa'alun su ɗin nan ba sa iya tambayar junansu to yadda nan su waye waɗanda ba su amsa wa manzanni da amsa ta ƙwarai ba kenan wanda suka zo annabawa suka ce a yi dama suka ce su hagu za su annabawa suka ce a tsaya suka ce su zama za su annabawa suka ce a zama suka ce a su yi za su ina ga ba abin da kowanne ba zai rasa abin da yake bayar rabon ya ba ta tafarki ba annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya amsa ma manzon sallallahu a nan duniya ya amsa ma annabawa da kyakkyawar amsa sai Allah ya ce فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين الله تعالى يقول فأما من تاب أمن دك وند يتوب يبى شركة كل يرد بلاء شركة ده الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أنا مجانا ميكا in mutum ya isa lahira da ita amma idan a nan duniya ne duk shirka da mutum ya yi da yanzu ya yi musulunta ya yi watsi da ita kayan tsafe-tsafen da duk abin da yake na shirka na komai ya bari ya tuba Allah ta'ala zai karɓi tubansa kullum da jira kafaru in yantahu yughfar lahum ma qara salaf wa in ya'udu faqad mawat sunnatul awwal sai Allah ta'ala ce fa amma man taba kenan duk waɗannan abubuwan da aka faɗa tun a nan duniya sai mutum ya tuba da ya ji wannan don a nan ne tuban zai yi amfani amma a lahira tuban ba zai amfani ba Allah ta'ala ya ce fa amma man taba amma duk wanda ya tuba ya bar shirka zuwa ga tauhidi duk wanda ya tuba ya bar kafirci zuwa musulunci duk wanda ya tuba ya bar bid'a zuwa sunna kenan wa amila salihan ya aikata ayyuka na kwarai kuma mun sha maimaitawa aiki na kwarai shine wanda ya gina akan imani ta da in babu imani babu wannan aiki فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسائه إلا له كاتبون wannan aikin kuma ya yi daidai da karanta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ce a na biyu wannan aiki ne zaman manzan Allah ne ya ce a yi mana yana da lasisi Allah ko manzan Allah ne suka ce a yi na uku ya yi daidai da karantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi to wanda aiki duk ikhlasi da ake in bai daidai da karantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai ba duk yadda yi daidai da karantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba za ikhlasi ba bai ba wanda shi ne kawai shi shine ya amala salihan ya aikata ayyuka na kwarai fa asa to wannan ana fata ana wannan fa'asa ya tabbata an yi kuma min al-muflihin ya kasance cikin waɗanda suka tsira Allah ka sanya mu cikin su na'am فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون Allah ta'ala ce wa rabbuka ya khuluqu kuma ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama ya halitta ubangijinka ya khuluqu yana halitta wa rabbuka ya khuluqu ma yasha ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama ya yakta ai ya yaktar ma yasha kenan eh wa rabbuka ya khuluqu ma yasha ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama ya yakta ai ya yakta kunsha yana zabar abin da ya gaba ma ma kana da hulul khiyara ba su suke da zabi ba dan cewa suke laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min na abu don ne ba a saukar da wannan littafin ba ga wani mutum guda a cikin mutanen Makka da Madina su suke ba da shawara su suke magana cewa su suke so su faɗi yadda ya kamata a saukar da manzanci Don ne ba ya shawari gaba ba Allah ta'ala ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhta ubangijin ka yana halittar abin da ya ga ranar halitta wa yakhta kuma yana zaba ba kai zaka zaba mishi ba in eh, kuma halitta ne ba kai halitta ne ba to kuma kai zaka zaba mai subhanahu wa ta'ala kenan ma kana lahum khiyara ba su kasance suna da wani zabi ba sai abin da aka zaba musu subhanallah sarki ya tabbata ga Allah daga barin dukkan sifofi na tawaya na gajiyawa da suke jingina hirfi sarki ya tabbata da Allah shi ke da cikakkun sufofi na kamala da ɗaukaka wata ala ya barin ƙasa an mai shirikun daga barin abin da suke haɗa shi da shi nan وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون الله تعالى يقول وربك يعلم ما تكن صدورهم كما أبنجدك يا ما سمي da duk abin da kirazansu suke ɓoyewa tukinnu suke ɓoyewa a kananan kenan wanda ake shiga a ƙura wa rabbuka ya alamu ubangijinka yana sani ya sani filin mudari ko yana sani da ma tukinnu durbin duk abin da kirazansu suke ɓoyewa shi zuciya ita take rike abu duk abin zuciya ita take sakawa zuciya ita take ɗarsa su ita take tunanin wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum ubangijin ka yana sani da abin da suka don suke koyewa wa ma yu'linun da kuma abin da suke bayyanawa na da abin da suke bayyanawa da harsunan su da abin da suke koyewa a zuciyar zukatan su duk Allah ta'ala ya sani sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bi wa man huwa mustaghfin bil-layl wa sa'irun bin-nahar shine fala takhfa 'ala al-khafiya subhanahu wa ta'ala na'am وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الله تعالى يقول وهو الله شيء الله سبحانه وتعالى شيء أبن بوتا شيء شيء كذي لا إله إلا هو باب أبن بوتا وبتشنشنتا سيشي سبحانه وتعالى كنا lahul hamdu cikakkiyar godiya ta tabbata a gare shi fil ula a nan duniya wal akhirah da kuma lahira shi ke da ita a nan duniya shi ke da ita a lahira kaga zarfu din kenan zarfu zama din kenan kulwar da ke ko dan Allah ta'ala ce alhamdulillah rabbil alamin kaga al alamin halitta ce da kullu ma sai Allah fa huwa alam kuma za a akwai zarfin makara akwai zarfin azzaman zarfin zaman fil ula wal akhirah duniya da lahira duk godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki hakan nan kuma zarfin makan da fir'auna yake qala ya rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin kaga duk ya faɗi wuraren kenan godiya ta tabbata da Allah madaukakin sarki a saman bakwai da kasan bakwai shine wanda ake gode ma da cika da burin da sifofi na kamala a sama bakwai da ƙasa bakwai shi ne wanda ake godona a duniya da lahira shi ne alhamdu kenan alhamdulillahi rabbil alamin فقطع دابر الذين فقطع دابر القوم الذين ظلموا سألت على شيء والحمد لله رب العالمين وله الحكم cikakken hukunci da Allah maraukin sarki yake shi shi kadai wa ilayhi turja'un kuma gare shi ake mai da su baki da a wannan gujiya kenan yana cikin abin da mutum alhamdulillah dukkan gujiya ta tabbata ga Allah mutum ya dinga lazimta irin wannan jikin kuma da rasulun ya karanta da shi subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah adda zuwa ayyuka walhamdulillah tamla al-mizan aw tamla ma bayna as-samai wal ard saboda zikir alhamdulillah da karama addu'a bace alhamdulillah alladhi azhaba anna al-hazan in ji aljanna الحمد لله الذي صدقنا وعرف وعرف الأرض نتبوء من حيث نشاء وله الحكم وإليه ترجعون نعم غريسو غريشي أكي ميدسو نعم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله ya kai wannan annabi mai dubin daraja ka ce ka ce musu a ra'aitu ku ban labari mana me zai kasance me zai faru in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmadan idan ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya muku dare sarmadan dinin da'imin dare ne kawai ila yawmil qiyamah har zuwa ranar al man ilahun ghairullah wanda abin bauta ake da shi wanda ba Allah ta'ala ba ya a cikin bidiya da zai zama gun haske eh, wallahi babu wallahi tallahi billahi lafi la illa huwa babu shi kuma ko su sun san babu shi sai rizu faɗa a zuciya su ya faɗa a gaban wanda suka sa a gaban ba amma wallahi babu shi ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya dare kawai domin da'in a shi za a fita nema a shi za a dawo a shi za a kawo wuta a shi za a ɗauki dinin da'imin Allah ta'ala ya sanya dare kai ga shirar har ila yawon kiyama har zuwa ranar tashi alkiyama man ilahun khairullah ba wanda abin bauta ake da shi wanda ba Allah ta'ala ba ya tikun bidiya ba zai ga muku haske afala tasma'un shin ba kwaji ne shin ba kwa ji ne tunda dare abu ne na ji ba abu ne na gani ba dare rana abu ne na gani da ji sai sai annabi rana zai ci abala tu shuru annabi ne kuma ci afara tasma'un ba kwa gane wani ku gane wani al'amuran mana duk waɗanda ake bautawa a da da yanzu da duk irin rigunan da ake sanya musu da duk irin kare da ake ba su duk wani abin da za a su ba su cancanci a bauta musu ba a da da yanzu da duk wanda ake bautawa waye a cikin su bayan Allah maɗaukin sarki da idan Allah ya sanya dare dinin da inu wai sai zo da rana ya zo da haske babu shi na قل رأيتم إن جعل الله عليكم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون قل يا كيما نهمل بالدرجة تشيلسوا أرأيتم كبل باري منا me zai kasance mai zai faru in ja'ala Allahu alaikum nahara idan Allah ta'ala ya sanya muku yi sarmadan dunin da'iman ila yawmil qiyamah har zuwa ranar qiyama yini ne kawai ran hasken rana ne kawai man ilahun khairullah wannan abin bauta kuke da shi wanda ba Allah madaukakin sarki ba ya atiku bilailin da zai zo muku da dare da fi da za ku dinga nutsuwa a cikin shi nan a dare ake samun sukun baccin rana ba ke baccin dare ba baccin dare ba nutsuwa da a tattaru wuri guda bai ke gwagwaro ba a taɓa haɗawa wani hulma sakana filai wannan am subhanahu wa ta'ala kenan ba a taɓa haɗawa da nutsuwar dare da nutsuwar yi man ilahu wanda abin bauta ne ghairullah da suke da shi da kuke da shi ya tukun bilai da zai muku da dare sai aka ce lai wani yanki na dare ko ba duka ko da dare ne amsa sunan dare ba za a matsa na uku babu da ya kuma a ciki afara kuma shirin ba ku gani ba gani wannan al'amura ne ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله تعالى من رحمته جنى بذكر رحمة جنى بذكر رحمة جعل لكم الليل يسوي نامك دري والنهار da yini kaga an fara ambaton dare sai aka ambaci yini litasku fihi domin ku natsu a cikinsa shine kenan dare wani tabtahu min fadalihi da kuma ku je ku nemi falalar ubangiji ame yini shi ne a fannin balaga ya kira wannan allaf wa nashu ana kawo su can aka kawo su can biyu wa wani ramakin ja'ala kuma al-laila wan nahara ko kuma kawo amfanin su abin da ake yi a kowane daga baya yana da cikin rahamar ubangiji ya sanya mana dare da rana shi ne dare mu taskunu fihi don ku natsu a ciki shi kuma yini wani tabda gani fadli don ku nemi abin bukata na falalansa alam yata alin abin nan alawla oh, abin nan وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا maka sanya ne ya zama ya zama ma abinci aka sanya wani ya fita neman yanzu a fita na abinci yanzu wannan wannan randa ɗin da ke na kwakwan da safe karfe takwas na safe ƙarfe bakwai da rabi na safe ya fice eh don inda kai ba a guje nan wani ya bai a guje kai ta yi sama shi kuma ya gangaro ti kai ta yi na shi ya yi har a gaba a gudun ana ta kara kenan sai ba shi ya ce rana mu raba kowa aiki ko ya ya fita amma nan da karfe goma da rage da dare balla ko da sha biyu ne sai imam kowa ya jira abin wannan rahama ce ta ubangiji ya sanya mana ita wa man rahmatu ja'ala lakum al-laila wan nahara لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون كما أنا ولن يساك بود مشي سيادة شيء الشكر هذا شيء الشكر شيء godiya da aiki za ka yi aiki aikin ne zai hada da godiyar ita alhamdulillah aka a baya asali zata ta fito daga baki sai aiki ya biyo baya shine alhamdulillah rabbil alamin za ka hurta ne a baki ko bai ci wani da ke ko sana'a ke biyu ba ita kuma a shukuru za ka yi aikin ne aikin ne zai nuna ka gode kun gode da ke ko sai haka in ka gode da baki kuma ana so ka gode da yake imanu ala dawu da shukura ya ku mutanen dawar ku yi aikin kuna masu godewa kun gane ko tun da duba abin da Allah ta'ala ya lissafa wa alamma wal hadid kaza kaza ya lissafa abubuwan da da ya musu zai ce ya yi malu ala dauda shukura wa kullum mana bai shukur da wa arsalna la wa ainihin katar ido kuma dalma fa aka tura mai kai an kai gazazar da zaka ce ku yi aiki aiki sai nuna godiya ke so raka da Allah ta'ala ya baka matsayi ya baka kuɗi ya baka lafiya ya baka ilimi ka gode da Allah ka gode da Allah ta'ala da ni da fata baki sai aiki kuma ya abun nan ya nuna haka mutum ne ya zama dan majalisa ko ya zama gwamna ko ya zama ciyama ko ya zama kaza ko ya zama kaza ko ya zama kaza sai ya tara mawaka gaba daya na gida da na waje aka ɗauki sati guda ana bushashi a kai wannan ne wannan butulci kenan wannan bai gode ba wannan bai gode ba amma dan majalisa ne da ya ci aka rantsar da shi sai ya zaga duk masallatai da ke karkashin gundumarsa da duk makarantu da ke karkashin gundumarsa da duk asibitoci da ke karkashin gundumarsa da duk makarantun primaries da suke karkashin duk gaba daya ya je zaga su ya fara musu aiki kaga wannan alama ce ta akwai gobe a ciki to mutum ya ɗora mai aure ranar juma'a sai ga cin ranar alhamis kaga an yi tare ke ko an kwana ana kalambu to ana ibo da can ake kalambu to dan mutum shi kuma ba sai haka dole aiki shi ke kusa abu shi ke nunawa tsira kowa kowa ya san irin abin da Allah ta'ala ya mai ni'ima kuma ya san abin da zai gode ma Allah ta'ala da wannan ni'imar a aikace a aikace abin da zai gode ma Allah madaukakin sarki shine yace la'al wa la'allakum tashkurun domin haka yasa ku gode sai ai kusa da karshe ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا إن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون آية كسر كرسي تتبع الله تعالى بيتي ويوم يناديهم كما أنبتا مسو رانا بأبنجي الله مدعو كسر كي ذي كريسو فيقول سيتي أين شركائي الذين شيئنا أبو كان تارياتا الذين كنتم تزعمون waɗanda kuka kasance kuna riya cewar su nan za su kawo ku gare ni su nan abokan ku da sanya su a matsayin abokan tarayya ta ba nuna sanya su ba suna ina a ganin irin mun faɗa na baya ko a baya ka zai kace fa na fa an ta alaihim al-anba Allah ta'ala sai faɗa a ayar mutaka shi kira karatu mai wa nazana min kulli ummatin shahidan muka fitar a cikin kowace al'umma muka fitar da shahidan wanda zai ba da shaida ga wannan al'umma shine wa من النبي ومن الأمر وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Allah ta alaƙi cewa na za'ana min kulli ummatin shahida muka fitar a cikin kowace al'umma muka fitar da mai ba da shaida a kansu faƙulla muka ce hatu burhanaku ku kawo dalilinku akan saɓa ma annaban da kuka yi eh aka tambaye su aka ce su kawo dalilin da yasa suka saba ma annabin da aka aiko musu ya za ga ido a wannan ranar za a ga shi yayi kuru-kuru idan ya riga ya riga ya kada ya yi jami'ar mana a cikin ba za a ga mutum malam da jami'in tsaro ya rike mai ugu tana azan sai iya riko <laughs> in dubu da dogo sai da riko shi wannan wai abin in yau tafi mun goma na kai wanda mutum ya hankali haka suke faɗa Allah ta'ala zara kuma musulmi ya ce da sai ga mutum irin shi ya ƙuri tun a duniya da ya ganga ka ɗauke wai zai yi nuna kamar ya san ka to mana a ranar alkiyama wani haƙi da mutum ya yi ƙuri ya shiga hannun mala'iku ya shiga hannun da ba kowa al'amar ya su kasance wa nazara min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum muku ce ku kawo dalilin ku akan abin da kuka saba wa manzanni akan shi na shirka da rubu annabawa sun zo da tauhidi fa'alimu a lokacin da za su tabbatar da cewar annal haqqa lillahi cewar Cikakken uluhiyya cikakken tauhidi na Allah madaukakin sarki ne da suka sani a lokacin ya amfani su ya amfani su ba kuma wannan lokacin wa dalla anhu ya riga ya bace musu baki daya ma kanu yaftarun duk abin da suka kasance suna kaga suna kirkira suna rikewa ya riga ya bace musu a wannan rana kawai Allah kadai suka gani Allah kadai suka sa a gaba kuma a wannan lokacin wani abin da bai musu amfani الله تعالى يسلم الله تعالى يطلع أم مسلمة كده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ina لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك